يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan har yanzu muna nan a cikin sura ta goma sha biyu cikin jerin surorin alkur'ani a yau sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha ga watan hudu shekara ta dubu da ashirin da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan aya ta sha shida inda karatun majiya tsaya a kan aya ta sha biyar za mu sabi da karatun sha Allah ta'ala har zuwa kan aya ta ashirin kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

yake cewa waja'u abahum isha'an yabkun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa waja'u sai ƴan uwan Yusuf annabi Yusuf alaihi salam suka zo abahum wajen baban ma'ana suka dawo daga tafiya da suka yi suka aika-aika ta salwantar da ɗan'uwansu ta salon da suka jefa shi a rijiya to a bahun sai suka dawo wa babansu isha'an daidai lokacin da dare ya fara irin lokacin sallar isha ko da suka zo ya bukuru sun zo sun same shi tana kukan karya. amma an kawo shi da yabukun yanayin yadda ake kukan gaskiya ma baka ya biki buka amma su su kukan karya ne tunda abin da suka gina kukan a kai ba gaskiya ba ne sai suka zo wajen babansu lokacin da dare ya fara suna masu yi masa kukan karya. ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa ‘yan uwan Yusuf, annabi Yusuf alaihi salam ba su tashi dawowa gida wajen babansu ba bayan sun je sun yi abin da suka yi na jefa annabi Yusuf cikin rijiya sai da suka san dare ya shiga. ma'anar yin haka yi amfani da duhun dare su fara wato ainihin rage wa kansu wani yanayi da za a iya ido hudu da su a fahimci wani abu saboda haka shi daren su ake amfani da shi ya zama kariya da sutura da za ta rufe wani abu da za a iya tsinkaya ko a fahimta na matsalar abin da suka yi saboda haka sai suka zo babansu cikin dare wannan wani nau'i ne na dabara daga cikin dabarun da suke ƙoƙarin su yi don rufe abin da suka yi kada an kara a gani sannan bayan haka aka sanar da mu cewar sun kuma dawo a daidai wannan lokaci har wa yau bayan sun yi amfani da zuwa cikin dare sun kuma goya da yin kuka na karya, don hakan ya zama wata alama da za su iya gabatarwa a matsayin shaida na gaskiyar abin da za su faɗa ko suka aiwata wannan shi ne abin da ya wakana wannan aya ta shiga mana saƙonsa cewa duk bayan sun yi abin da suka yi na karfar annabi yusuf da raba mahaifinsa da shi sun je sun yi abin da suka yi to sun dawo kuma wurin babansu suna ƙoƙarin yadda za su rufe wa babansu abin da ya faru kada ya gane ibn arabi Allah ya ji kansa da rahama a daidai gabar wannan aya yake cewa malamanmu suna cewa ita wannan aya da take magana cewar ‘yan uwan annabi su sun dawo wajen annabi yaƙub mahaifinsu cikin dare su ne masa kukan ƙarya kan abin da suka yi na ba daidai ba to malamai masana suna cewa wannan yana nuni akan cewar kukan mutum don ya nuni akan gaskiyar abin da zai faɗa ko ya aikata to baya zama hujja ko dalili da za a rike a matsayin hujja da za a gamsu da ita don zai iya yiwuwa kukan ba na gaskiya ba an fahimci wannan saboda haka ba duk matsala in ta faru ba wanda ya yi danye kuka kukan zai zama hujja da dalili ta abinci cewar yana da gaskiya a ɗauki gaskiya a ko kuma a gamsu abin da gaskiya ne wannan wanda yake da 'ya'ya shi zai fi kowa salafa saboda akwai mai doka irga kuka an fahimta ko shi zai yi dukan kuma shi zai riga kuka saboda mai ya fahimci dukan da ke za a rama to idan aka yi goro za a rama to sai wanda ku. saboda haka ana zuwa aka da wanda ya biyo shi ya taho rama kuma kuka ike bai fasa ba to magana ta ɗauki mataki akan wanda ya biyo shi ce wata fazalar tantance an fahimta ko to wannan za ka yi ta ganin a cikin yara to a manyan ma akwai ba. ke da ka kuma ya riga ka yanzu zai yi wani abu na ba daidai ba kuma ya riga ka kai ƙara an fahimta ko to wannan ba shi ke da dan mutum shi ya fara kawo ƙara kuma shine mai gaskiya ba ko dan mutum ya yi kuka a kan matsala a ɗauka cewar kukan dalili ne da yake da shi ne gaskiya ne abin da yake har wa yau ba magana 'ya'ya ba jin mutumin da yake da mata suka wuce ɗaya aka tafi biyu uku hudu to zai ga har sai wani ma a ƙwaya ɗaya zai ga ita ce ba ta da gaskiya an zo an zauna ana zuba magana kankace ne wannan hawa ya cika fuska ta ce Allah sarki ai zanen da sai yake ai da bai da kirki ko <laughs> to shine ne ma ibn al-arabi yake cewa malamai masana cikin mazhabar malikiya da ba wasu sun ce wannan abin da ya faru yana nuni akan cewar kukan mutum baya nuni ko bai zama dalili ko hujja ta cewar abin da ya sa shi kukan gaskiya ce ko abin da yake yin kukan a kansa don yana da gaskiya yi. an fahimta ko sau da haka in ma alƙalanci kake yi a matsayinka na malamin makaranta ko a matsayinka na uban 'ya'ya ko a matsayinka na alƙali aka zo ana mai da magana wani ya fashe da kuka to kada kai garaje don ya yi kuka ka ce eh ai wannan mai kukan lallai shi aka cuta kaka ya hujja da dalilai in zamsassu su baka damar abin da zaka gina hukuncin ka akai in ku ka wuce ka ce haka zaka to za ka ta hukunci na kuskure to bayan wannan sai fikihun ita wannan aya abin da take koyar da malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewar zaɓar dare don gabatar da uzuri ba lokacin yini ba yana daga cikin wato ainihin abin da masu laifi suke amfani da shi amfani da lokacin dare don gudanar da wani abu saboda duhun da ke cikinsa wani abu ne da galibi masu laifi suna amfani da shi ko tafiya a yi laifin ɓarayi aida da dare suke sata su mabannata galibi da dan suke bannan kama daga tsuntsaye kwari mutane saboda duhun da jire yake da shi na riki na ayi baka san ma waye ko baka gano abin da zaka gano daga laifin wanda ile saboda haka zaka tarar da gara cikin dare take barnar da gane bera cikin dare ya fi yin barnar gane ko haka su ma barayin da muke magana sai an shan masu lokacin da bacci ya fi nauyi sukan shiga su sata ko na abin da ya kamata to haka kuma munafikai ma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama sun fi amfani da dare da haka sallar asuba take musu wahala sallar isha take musu wahala to haka wajen koye wani abu da aka an fi amfani da dare za ka mutum wani ya yi kisa na kai amma ya bari sai da dare ya yi sannan zai ɗauki gawar ije ije ba ko sai dai a waye gari a ce an ga gawa a guri kan waye kashe waye kashe ba a sani saboda ɗabi'ar dare ta duhu da ba komai za ka iya gani da idan ka kashe da cewa ka gane wannan ke faruwa to su ma a nan sun yi amfani da dare don gabatar da ozurin suka yin amfani da lokacin yini tun da sauran rana saboda ɗabi'ar ido ina jin nauyi da kunyar haɗa ido da wanda ya wa ba daidai ba an fahimta ko su da suka yi ba daidan ba idan sun zo faɗar abin za su faɗa idan ido na ganin ido ne ba za su iya sakewa su yi bayani suna kallon idan babansu babansu yana kallon idan amma inda duhu to kuma magana zai ci mai yiwa ma wani yana ta dage a cikin ko wani ai ya dage ya ba da tsari yadda aka tsara ba matsala ko tuntuɓar harshe bayan ko su saboda haka wani yana daga cikin abinda aya take ko da mace cewa da tari masu kokarin su rufe abin da suka na ba daidai ba dare sukan yi amfani da shi sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa ba duk alama ba ce da za a gani a tattare da mai yin wani abu ko da wanda ya wani abu ta zama hujja ko dalili da zai karfafe shi akan gaskiya tun daga kuka an zo an yi an da hawaye da zai sa a ji tausayi a tausasa wa wanda ke shi amma kuma ba akan gaskiya a kai shi an fahimta ko? da haka in ana neman abin da za a yi amfani da shi a rinjayar da daidai da gaskiya a hukunci to sai an nesa tunani sai an kai an kawo wajen hangen nesa a tantance abin da zai iya zama hujjar da ba za ta karyaci ko ta tunkuɗu ba sannan a yankin hukunci an fahimci wannan bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wani kaza Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa qalu ya abana illa dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'in fa akalahu adh wa wama anta mu'minin lana walau kunna sadiqin ma'anar wannan aya a takeice Allah yana cewa da mu qalu ya abana abin nufi yan uwan annabi yusuf suka kirayi babansu suna mai cewa kai babana inna da habla lakabi a tafiyan nan da muka yi da annabi mun tafi muna can muna yan tsere ko dai zama tseren yan gudu ni da kai a za wanda zai riga kai kaiwa can saboda haka a ruga a tafi ko kuma yan tseren abin da ya shafi wato harbi koyan harbi a ja a ga waye harbin sa yi kai guri kaza ko ya samu abin da ake so a sama to duk wani yana daga cikin salo salo na wato tsere da ake yi a wannan lokaci na da da ma yanzu wasu lokuta da bangaren tseren gudu ko tseren jifa da ake yi sai suke cewa to a daidai wannan lokaci wata rakna yusufa inda mata'i mun bar shi yusuf tun da shi ne karami kuma baƙon fita a wajen kayayyakin mun bar shi ya kula mana da guzurinmu ɗan ruwanmu da muke amfani don sha ɗan abincinmu da za mu iya amfani da shi idan mun ji yunwa ‘yan kayanmu da muke tare da su sai muka bar shi ya kula mana da mu kuma mun ruga ana ta tsere a daidai wannan lokaci da muka bar shi wato ainihin kula da kayanmu da abubuwan amfaninmu ba mu bar shi na ɗan wani lokaci ba sai ban bar shi ba sai na ɗan wani lokaci kaɗan tun da an bar shi a gurin kula da kaya kaga za a tafi ba shi za a shiga abin da ake yi a shagala da shi magana da baba ya faɗa cewa baya so a shagala da shi har wani abu ya faru na cinyewa kura ko makamancin haka to amma me zai faru sai kura ta cin masa ko da ta rufe shi sai ta cinye shi amma fa mu mun san kai ba wanda za ka gaskata mu ne ko me gaskiya mu <laughs> abin da babu yake cewa me kaza aljihu baya juriya a ce a zai ce da shi ake so ake a gane ya yi sata ya sa za a aljihu an fahimta ko saboda haka ai kai ba ma wanda za ka gaskata ba bane ko me gaskiya mu walau na fari ko da da gaskiya ne duk abin da faɗa maka ba wani abin cewa da za a ja ba za ka gaskata ba to ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah ne girma ɗaukaka ita wannan aya ne girma yana sanar da mu yana labarta mana ina mana bayanin cewa ƴan uwan annabi ko da suka zo wajen baban farkon abin da suka fara gabatarwa a matsayin uzuri da hanzari shine abin da suka yi na ƙarya kan rasar da ɗan uwan wato ainihin annabi yusuf na farko sun gabatar masa da wato cewar sai sun zo masa cikin dare a matsayin dabara ko sannan kuma bayan haka ta suke na masa magana ta gaskiya shagala daga yusuf tafa yin wani abu da zai ɗauke wani hankali daga yusuf ya faru da amma mu tausaya masa ba shi sabon fita ne ba a taɓa zuwa da shi sannan yaro sai maka ga cewa maimakon a kayan cikin wahala shi ya kula mana kayan mu ya zauna a gurin kayan mu kuma muka fi muna ne kaji a kokarin mu da kamar da muka ja maka shi za mu ba shi kulawa da ta dace ba za mu wahalar da shi ba mu masu kaunarsa ne saboda haka dan tausaya masa ma gurin kayan mu muka ce zauna kuma dudu da barin mu da shi ba wani dan lokaci aka dauka ba tsautsayi sai kura ta zo ta cin masa saboda haka sun ba da uzuri da cewar maganar shagala daga yusuf ta amma shagalar nan ba da gangan aka yi ta ba tausaya masa aka aka ce kula da kaya su kuma ɗaukewar hankalin nan daga tseratin abin ya faru sai kura ta shammace su ta zo ta cinye musu mai gaji an fahimta ko? to sannan bayan haka sai suke nuna cewar wato ainihin wannan kura da ta tashi ta cinye shi ta tas komai ta cinye tunda ba zo ba baban annabi Yusuf da hannu ba ba dai ga irin yadda ya ga tarki cin dabba ko an hada da kashi da nama an tauna za su ga irin yadda yake ba kamar a ce an sa wani wata wuka an dace ba ne ko ba zo masa da wato wani abu na wanda za ku iya cewa ga shi eh alamu na su kansu sun fafata da wannan kurar ko sun yi wani abu da yake nuna cewar ai har ma na kaga inda ta yage shi ko a ƙoƙarin sai ta ci annabi duk dai ba wannan da za a iya gani amma dai ana gaya masa cewar kura dai ta ne ɗansa duka ɗansa duka bata ba komai ba sannan kuma bayan sun gabatar da wannan uzuri na cewar tausaya masa ne a ran kayan su da yake sun tafi suna wato ɗan ɗere kura ta sammace su ta zo ta cinye su sai kuma aka dawo kan to kai baba mun san duk gaskiyar mu duk abin da mu gaya maka ba za ka yarda da mu ba me yasa saboda tsananin ƙaunarka ga Yusuf saboda tsananin shiga damuwarka in Yusuf bai kusa da sannan kuma saboda motsin dama kana zargin mu tuhuman ba kake muna ga dama shi yasa dama can kake hana mu tafiya da yusuf inda duk muka so tafiya dama mun ce ka kasa amince mana to wancan abin da yake tare da kai na dama ba ka yarda da wuri shine yake bai da kai fa har yanzu an fahimta ko wai da haka za a kwakwafe shi a danne shi yadda cewar wannan abin da ya faru tsautsayi ne wani ayi wani aikakke daga Allah su fa ba su da laifi ku sai abin da wannan aya take so da wannan aya tana sanar da mu irin yadda mai laifi yake da kokari da karfin hali na sai ya wanke kansa daga laifin an fahimta ko wannan ɗabi'a ce ta ɗan ko ɗabi'a ce ta wanda iba ne dai a koda yaushe ba duk wanda zai yi ba daidai ba ne zai fito iya gaskiya gaya maka wannan abin daga shi ne kuma laifin a yabe shi ko bai daidai ba ba kowa ba ne mafi yawanci a cikin ɗari tamanin da takwas kai casa'in da biyar an gane ko cikin ɗari a masu laifi sai ka gaina ƙoƙarin yadda zai kare kansa daga laifin da to wannan halayya ɗabi'a ce ta ɗan adam tintin gashi mun ji ƴaƴan annabi yusuf eh, annabi yaqub da suka wato ainihin salwantar da ɗan uwansu da jefa arija ga suna ƙoƙarin kare kansu da hujjoji na ƙarya da uzuri ba na gaskiya ba sannan wannan aya tana sanar da mu tana ƙaran da tarihin ɗan tsere cewar ba tun yanzu ake yi da ɗaɗɗan abin an fahimta ko har lokacin su annabi yusuf ma an yi tsaye an fahimta ko illa huwa tsari na addinin musulunci tsere yana da ƙa'ida kwasan tsere yana da tsari a musulunci ana yi ne a kan abin da kamar da manzo yake cewa babu tsere a musulunci sai a gudun doki ko na raƙumi ko jifa da kibiya ko mashi waɗannan an yadda a tsira a kansu don al'umma su samu gogewa da ƙwarewa ta sanin yadda za su yi amfani da waɗannan ababen hawa idan yaƙi ya ko su yi amfani da wannan ƙwarewar su ta iya harbi idan yaƙi ya don su amfani musulunci da musulunci wannan ne abin da ban zo ya faɗa a hadisance sai fatawa da wasu malamai suke cewa to in an kalli wannan abubuwan da aka faɗa wanda su ne ake amfani da su a matsayin makamin al'umma a wancan lokaci a yanzu da ake da makaman da ba irin su doki a tsawon takobi a yaki ba a sai dai misali abin da ya shafi igwa-igwa da nukiliya ko to in an yi 'yar tseren fasahar gano yadda za a amfani da wani makami ko aiwatar da shi yadda za a iya sarrafa shi ga mayaka a irin yanzu ba mu ne saboda yana ɗaukar ma'anar wancan abin da manzo ya faɗa an fahimta ko ni ba sai ba su a da an ce sai a doki sai abin sai mu zauna wasu zo su wuce ma irin waɗannan abubuwan ba haka ake sannan har wasu malaman sun yi fatawa da cewar haka tunda shi abin da ya shafi tseren gudu don shi mutum ya samu wato ƙarfi ko tseren abin hawan da ake iya fita haƙi da shi don a samu gogewa da ƙwarewa ta iya sarrafa shi ko amfani da makamun da ake iya amfani a ƙware a kansa don a samu dama don an fita haƙi za a yi da gogewa da ƙwarewa a ciki waɗannan abubuwan da aka faɗa ai ana faɗa su ne don amfanin musulunci da musulmi ko sai suka ce to shi kenan yadda magana ta ta bayyanar da addini a ɗaukaka shi a kuma murkushe ƙarnanci da ƙarna a nakasa su to har waye suka koma ɓangaren abin da ya shafi karatun alƙur'ani sai suke ba da fatawar cewar za a iya yin musabaka a cikin saboda a sa al'ummar musulmi su damu da ƙur'ani su fahimce shi da su karanta da shi sannan kuma in sun fahimce suka san shi akwai dama to lokaci su amfani da shi su mai da makani ga wasu mu su bayanin addini da kuma abin an fahimta ko to wasu malaman sun irin wannan ijtihadin suke fatawa cewa duk da a lokacin manzo bai ce za a iya musa ba qur'ani ma suna da za a iya yi duba da wannan an fahimta ko wasu kuma suka ce a kawai akwai qur'ani dan qur'ani wa ratilul qur'ana tartila sannan afala yatadabbaruna qur'an كتاب anzalnahu ilayka مبارك ليتدبروا ayati wannan ba magana ba ta magana ibada ce ka tsaya ko qur'ani ka iya shi ka aiwatar da abin da yake cikin sa ka isar da sako da shi an fahimta ko to saboda haka dai wannan aya tana sanar da mu tarihi na wato maganar tsere akwai ta tun dadewa ana tsakanin yara ko tsakanin manya a dangane da abin da ya shafi abuwa da suke gudana na rayuwa sannan sai kuma wannan aya tana sanar da mutuwa ɗabi'ar mai ƙarya a duk abin da yake ƙoƙarin gabatarwa shi kansa zuciyarsa tana ba shi za a iya ƙarya shi shi sa suka ce wa ma an tabi mu'minin lana wa law kunna sabi mun san ba za ka yi da mu ba duk gaskiyar mu to ne ka yadda kuma duk gaskiyar saboda zuciyarku ku tana ba ku kuma ƙarya za ku faɗa an fahimta ko to irin wannan wanda ya fahimci irin waɗannan bayanan na alƙur'ani a yau da rayuwa take gudana idan an zo ana mai da magana a gaban cikin sauƙi za ka fahimci irin waɗannan abu shi yasa malamin makaranta samun irin a cikin al'umma sai an tura saboda yana mu'amala da 'ya'yan gidaje rukutu ina mu'amala da mutane masu ɗabi'a daban-daban so da su musamman kuma a ce yara masu ƙarancin wato ainihin hankali da ƙuruciya a tare da su sau da haka yanzu za zuwa an kama maka abu a zaman ka sai ka rasa ina za ka samu makamar abu su ne guda ɗaya wanda ya ce na fi nuna shi na wannan ya ce da haka da kilina shi ma na ce shi ma ai na da kilina ya za a yi ya za ka gane mai ƙarya a ciki ya za ka gane mai gaskiya an fahimta ko to irin wannan sai ka nisa tunani ka yi ta dabaru to kai kai yaushe ka zo da naka kai waye ya maka yaushe kake kana da wata alama duk sai kai ta fama wace har ka samu amsa da to haka manyan ma shi sa alƙali shi ma yake kamar malami so da shi ma a kawo masa shari'ar aure a kawo masa rabon gado a kawo masa ta kasuwanci a kawo masa ta kaza shi ma ma'amala ta da mutanen daban-daban shi ma shi san aka zo ana zuba magana tun karan farko ina kallon fuskar ta yana kallon da kake magana kuma ina ganin me ina fahimtar me kake faɗa to daga nan zai yi calculation shi ai wannan maganar naka daga yadda ya fi su wata magana tana warware ko akwai alamar rashin gaskiya saboda yadda yake magana akwai rashin karfin gwiwa akwai ɗan kamar razani ko tsoro a cikin al'amari wannan tsoron ko bai kamata a ce a haka a abubuwan da yake kokarin ya gabatar in dai yana da hujja ji tsoro haka da kana to haka da tsoron bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وجاءوا على قال بل سولت لهم أنفسهم الله سبحانه وتعالى يجب على الشيء وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان ألا ما تسبون معنى روانا آية أتكيشين Allah yake cewa waja'u ala qamisihi damin kadhib bayan haka kuma ɗan uwan Yusuf ana ɗan uwan Annabi Yusuf alaihi salam sun kuma zo wa babansu da rigar Yusuf ɗauke da jini na ƙarya a matsayin ƙarin hujja da dalili ga hujja an zo ana kuka ga hujjar riga da jini eh ga hujjar ba fa yadda za a yi da su ba ma an ɗauke su ana su, an fahimta ko ma'ana duk nato abubuwan tarawa a gabatarwa da baba saboda haka suka zo da jini na ƙarya a jikin rigar yusuf sai babansu ya fahimce su ya gane inda suka sa gaba nan take ba a je ko ina ba magana kun zo min da daddare a banza magana kun ce ba zan yadda da ku ba ina tuhuma ku a banza magana gabatar min da riga da jini a jiki duk waɗannan a matsayin hujjoji ne ba hujjoji ba ne a guri ba sai ya fahimce su ya gane su take sai ya ba su amsa qala bal sawwat lakum anfusukum amra yace ku dai zuciyarku mai umarni da mummuna ta kawata muku mummunan abu sauwalar zayyana wa ahsanat anfusukum zuciyoyinku masu umarnin mutum da mummunan aiki da Allah faɗa cewa a cikin zukatan mutane akwai annasul ammara so zan da ke wato umartar mai ita da ya aikata mummuna akwai annawama wacce take zargin mai ita akan yin abin da bai dace ba to ita dawama ya take sa ka hausai duk mutum yana da wannan wani lokaci kai kai ba za ka iya wasu abubuwa na kirki ba da wasu ke yi kai ma ka zama mutumin na kwarai kaza ko ina kai ina yin wannan abin da bai dace ba kai kaza kaza a ba ta mutunci kawai doke shi doke shi kawai da an huta kana kana kai kada da kana kana bari kana tar abin nan da an mutsa sai duka ba? To da zuciyarka tana tunzuro to ita ku dai kawai zuciyoyinku masu umarni da mummunan abu sun ƙayata muku wani abu mummuna Wannan duk lalage fa da kuke na gabatar da wani abu na fahimci inda abu ka sa tunda ai ne ce ina tsoron kada kura ta cinye shi yanzu za a mun da hujjar kura ta cinye shi kuma ko tunda na faɗi ina tsoron kada kura ta cinye shi to kenan na faɗi hujjar za za mun da ita mun amfani da ita ce wanda ne kada a shagala da Yusuf ina tsoron kura ta cinye shi kuma sannan raina zai ɓaci in ba ta da ni shi ne sai a gaya min cewa an san ɓacin rai zai sa ikiyata sai a hujja da wani a ce min ai wasa ne sai nake ta sa aka shagala daga shi ba na ce ka a shagala da shi ina tsoron kura ta shine sa da mu ce kura ta cinye shi tsoron kura nake ta cinye ta cinye shi kura ku dai tsoron ku yare muku wani abu kun yi to amma ni me ya kamace ni sai sai fa saburun jami abin da ya tance sai ni kyakkyawan hakuri a matsayina na wanda Allah ya raba na samu matsala ta tsaya iya cikin ƴaƴana wasu daga cikin ƴaƴana sun wani daga cikin ƴaƴana ta'addanci da rashin jini saboda haka babu abin da ya kamace ni ne sai haƙuri kyakkyawa wallahu almusta'an Allah kadai shine abin neman taimako na alama ta sifun akan duk wannan bayanai da kuke siffata akan duk wannan jawabai da kuke korowa na Allah na dogara shi zai taimake ni akan wannan amma aikin gama ya gama ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi ana sanar da mu cewa Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewar 'yan uwan annabi Yusuf sun sake ƙaro wata dabara ƙari akan dabara kukan ƙarya da cewar sun san ba za a yadda da su ba da zuwa da riga wacce aka shafa mata jini ko aka zuba mata jini wanda yake na ƙarya don su ɗauki wannan a matsayin wata shaida da za ta nuna gaskiyar abin da suke faɗa sannan aya tana sanar da mu saƙo na cewa mahaifin ‘yan uwan annabi yusuf mutum ne wanda yake mai kaifin fahimta tuni ya fahimci karyar abin da suke faɗa masa kuma a nan take ya sanar da su abin da ya kamace shi idan musiba ta same shi don ku musibar ta same shi so da aka yi biya musu tsohon shi ya ɗauki haƙuri haƙurin da babu raki a cikinsa babu kuma kai kukan allah wajen wani sannan ina neman Allah ya taimake shi akan wannan aya idan muka kalle ta suna koyar da mu abubuwa kamar haka na farko sanya mana bayani akan nau'i daga nau'o'in fitina 'ya'ya inna ma amwalukum wa auladukum inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah yace dukiyoyinku da yayanku jarraba an jarrabe shi da san yusuf an sa masa ƙaunar an jarrabe shi da 'ya'yan da ba sa san yusuf cikin 'ya'yansa an jarrabe shi nan jarraba su nan jarraba kangara ko wancan mai nutsuwa ne in abu ya same shi zuwa yake ya faɗa baban kuma baban sai ba shawara ya aiki da ita wannan mai gaba ne da matsala da ɗan uwansa kai ka ce ba ɗan uwansa ba ne kuma mai ƙoƙarin sai ya illa shi kuma duk ƴaƴansa an gane ku aya ta ke fito mana da irin abin da waccan ayat ke gane cewa dukiyarmu da ƴaƴa mu ka fitina ce da raba ce ga annabi yusuf ya annabi yaqub ya gani Da naune jiyau ne mu ma ana gaya mana to mu hattara mu ilimi daga wannan abu idan haka ya faru da 'ya'yan annabi to ina ga 'ya'yan da ba na annabi sannan wannan aya tana sanar da mu yadda annabin Allah annabi Yaqub yake da kaifin hankali da fahimta mai ƙarfin gaske ta gano al'amura yadda suke tafiya ya fahimci cewar 'ya'yansa ƙarya suka shiryo masa abubuwan da suka gabatar musu a matsayin hujja da shaida da dalilai ba dalili ba saboda haka ya fahimci inda aka samu an fahimta ko sannan bayan haka wannan aya ta sanar da mu yadda ya kamata musulmi ya fuskanci jarrabar da Allah ima idan Allah ya jarrabe ka ana buƙatar ka fuskanci wannan jarrabar da yin haƙuri kyakkyawan haƙuri da kuma neman taimakon Allah akan abin da ya jarrabe ka ci shi ne abin da annabi ya kubule malamai suke cewa kyakkyawan haƙuri shine haƙurin da ake yin sa lokacin da idaci a daidai lokacin da kake tsaka da fuskantar jarraba ka yi haƙuri ɗaya ke sannan kuma ka koma ga Allah ka yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bi addu'a da manzo ya faɗa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha to duk jarraba ta same ka iya son karfin zuciyarka ka kadalle a lokaci ka kuma koma ga Allah ka nuna cewar ka san da shi ne mai dora shi ya doro maka sannan kuma ka kame daga faɗar abin da zai nuna ko ka wakka da rakin ka ko kai ƙara Allah akan abu an fahimta ko sannan bayan haka kuma ka faɗi abin da zai yarda da ubangiji ce wanda yi Allah ka taimake ni in iya fin ƙarfin zuciyata wajen danne wannan da dangana da abin da ka ɗoro ai magana ce ta yarda da ubangiji an fahimta ku? cewar haƙuri kyakkyawa ya kama ni ya kamace ni shi ne abin da zan yi shi kuma ɗau'ani na ɗau'a ne wannan yana nuna wasu ne ya ɗauki salo na wato bin al'amura yadda aka tsara wa musulmi haka ma Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun to wannan shine tsarin da ake buƙatar musulmi ya kasance a idan wata jarraba ta fuskanci

ci gaba da wato ambata mana cewa وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون معنى أن آية أتبيتي وجاءت سيارة Fatsam, sai wasu jama'a ta matafiya suka su gittawa ta inda annabi yusuf ike cikin rijiya hanya ta biyo da su a matsayinsu na matafiya fa'ar wani zuwa sai suka aika wanda zai nemo musu ruwa mai ɗebo musu ruwa an ce warin wanda ya tafi inda ruwa yake dan neman ruwa fa arsalu waridahum sai suka aika wani wanda zai samu musu ruwa da suka aika shi fa adla dalwa ko da ya zo sai ya zara gugansa cikin rijiya don fatan ya ɗebo ruwa ƙala ya bushra haɗa gulam da jawowa sai ya ga yaro makale a jikin igiya ko guba sai su ya zama abin albishir ga yaro mai neman ruwa ya samu ɗa ko? so da haka in dai nan ya cika cikin rijiyar nan ya duniya zai tafo da ruwa kuma ƙari a kan ruwan nan ga mata riba biyu an fahimta ko? ƙala ya ha haza ku ce abin albishir ga yaro to wannan abu da ya faru ake cewa asarruhu bi ba da wannan mai ɗebo ruwa da abokan tafiyarsa sai suka wato ainihin sirran suka rufe batun yadda aka yi aka sami yusuf suka ɗauke shi a matsayin kadara ce ai inda suka je ɗebo ruwa ne aka ba su wannan aka ce a siyar tallau aka ba su na in an je libira a sayar da yaran nan tun da wuce wasu ne in sun dawo ta ran a karɓi kuɗin an fahimta ku? saboda haka maganar ma a zo ana tunanin wannan yaron sun zo shi aka ai ya kamata a yi cikiya saboda da ba a da suke kusa da gudun ko yaron nan ne ya zo ɗibar ruwa mugayarin da yake ya fada kaza kaza kin ko ko bai san da rijiyar ba ko garin wasa ya fada du wannan maganar ma kan ma a zo ana yin ta yaro dai kadara ce an bayar a cikin shi wallahu alimun bima ya'lam Allah cikakken masani ne da abin da suke aikatawa da yusuf da su ‘yan uwansa da suka yi abin da suka yi da da abin da waɗannan yanzu suke Allah ya san komai an rufu dai wanda za a rufa amma ba za a rufa Allah an fahimta ko ma'anar wannan aya ta kulo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa lokacin da Allah ya nufi fitowar Yusuf daga cikin rijiya zamansa a ciki ya ƙare sai ya hukunta gittawar wato matafiya ta wurin rijiyar a kan hanyar ta suna so su je masa kuma sai allah subhanahu wa ta'ala ya ba musu buƙatar ruwa tun da da suna da ruwa a tare da su ko ba su da bukata sai su ji. amma saboda ya yi nufin fito da annabi yusuf daga cikin rijiya sai ya biyo da su sanan kuma ya sa musu bukatar neman ruwa shine sakon da ayat ke faɗa mana cewa ga hanyar da Allah subhanahu wata'ala ga sanadin da Allah subhanahu wata'ala ya samar dan fito da bawansa Yusuf daga cikin rijiya an fahimta ko so da kuka ɗauka ce a ah, shi kenan ko ai labari ake baka ko dan sai wa kai ka ce fim din da aka tsara ne aka shirya sai aka yi kwatsam sai wato ainihin sai wasu matafiya suka zo sai suka zura guga sai suka gyara a'a ana gaya maka allah na lokacin fito da yusuf da gare shi ya yayi sai ya sa bukata ga wasu daga cikin bayansa ta biyo da su ta gurin rijiya a ta dalilin haka a fito masa da bawan su shi ne abin da allah yake faɗa mana a ma'anar wannan aya ta mai faɗi sannan bayan haka banda wannan tausayawa ta ubangiji da kawo ƙarshen fitowar annabi yusuf daga cikin rijiya sai allah yake ce mana bayanin cewa wanda ya fito da shi daga cikin rijiya ya rufe al'amarin yadda ya tsinkayi ko ya iya cimma samun yusuf ya ji ƙunƙune al'amar shi ma ya rufe batun yadda ya samu annabi yusuf ya dai farin ciki da murna sanda ya gan tafi a jikin wato guga da igiyar da ya jawo ruwa bayan wannan maza da farin ciki sai kuma ya za a in kubata da wannan yaron ba a zo an yi dandazo an yi tarayya da ni a kansa ba a ai da naje ɗebo ruwa ɗan gurin ɗebo ruwa aka samu suka ce ga wannan an je masar a sayar musu sadaka maganar nan ta wannan wato ainihin yaro harka ce ta ƙaruwa ta sake sabuwa dama mu kasuwanci fatauci ne. an fahimta ko to wannan ma ana faɗa mana cewar yadda wato ainihin suka mai ɗan adam yantacce suke so su mai da shi bawa kadara tsayar to shi ne malam muhammadu tsahir ibn ashur allah ya ji da rahama a ƙarƙashin wannan aya daidai wannan gaba yake cewa wannan abin da ya faru na waɗannan matafiya da suke ƙoƙarin mayar da annabi yusuf kadarar sayarwa alamu ne na rashin addininsu ba sa kan addini na ƙwar shi sa suka yi halayya irin ta jahilan da suka jahilci addini sannan yake cewa in kuma suna da ilimin addini to ina nuni akan cewa ba masu aiki da addinin 'yan san zuciya ne sun jingina abin da suka san na addini sun yi san zuciya ganin cewar a nan inda suke ba garinsu ba ne ba wani ne wanda ya san su akan addinin nan ya san su a nan bare ya ce ya aka yi suka yi haka to wannan wata jarraba ce ta daban Allah ya sake saukar da ita ga annabi Yusuf ko an fita daga jarraba ta farko an fada ta biyu wannan yake nuna maka idan ubangiji ya so kai bawa zuwa ga wani mataki na ɗaukaka da daraja to yakan biyo da shi ta wasu gadoji ko ka ce wasu surkuki shiga ya fita kafin ya kai ga wannan nasara ko kuma matsayin da za a yi sau da haka jarraba suna da ta ɗaukaka haka ba shi kisa sai an sha wuya akan sha daɗi irin wannan aka kalla ake faɗa an fahimta ko sau da haka kafin ubangiji shi ga annabi yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusuf min duk ba wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya jarrabe shi daga wannan jarrabar a faɗa wannan daga wannan a faɗa wannan an fita daga wannan an sake faɗa to ana nufinsa da alkhairi sai Allah ya kashe wannan ayar cewar to fa yana sanar da halin da ake ci ya san halin da annabi yusuf ya shiga kuma ya san wanda ya fada yanzu ya san abin da 'yan uwan yusuf suka yi wa yusuf da kuma ya san abin da yanzu matafiya suka yi wa yusuf cikakken masani ne da duk waɗannan abubuwan da suke faru sai abin da ayat ke koyar da mu ayat na koyar da mu cewa idan Allah ya yi nufin wani al'amari to kan sauƙaƙa dalilan faruwa shi yasa da ya so fito da annabi yusuf daga rijiya sai ya sa sanadiyyar da wanda za su zo bukata kowa su biyo tunan su biyo da shi in Allah ya nufin abu sai ya sauƙaƙa hanyar cin sai ya sauƙaƙa dalilan faruwa sannan aya tana mana bayani akan halayyar mutane akan ƴaƴan da ba nasu ba wannan matafiyan da aka tura wani je ɗebo ruwa daga cikinsu sai karo da tsintar ko kuma jawo yusuf daga cikin rijiya idan ɗan da ya haifa ni ba zai ce ya samu kadarar siyarwa idan ɗansa ne ya faɗa rijiya wasu suka tsince shi ba zai ma daɗi a ce sun mai da ɗansa kadarar siyarwa to ta'adar mai da ɗan wani ba komai ba ba yau aka fara an fahimci wannan haka kuma yanzu mutane galibi ɗansu ne kawai ɗan da ba nasu ba ba ɗan ba wannan ba halayya ba ce ba ba a san mai addini da sanin ya kamata da irin wannan sannan aya tana sanar da mu tabbacin ilimin Allah subhanahu wata'ala da abin da bayan su ke aikata kowanne abin da yake Allah yana sanar da abin da yake kuma yana ganin aya karshe sai Allah subhanahu wata'ala ya ce وشرعوا بلسان ضغط من دراهم Allah subhanahu wata'ala ya cigaba da cewa wa sharawhu bi thamanin bakhs darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin ma'anar wannan aya a takaice wa bi thamanin bakhs Allah ya ce sai wannan wanda ya jawo annabi Yusuf daga cikin rijiya da shi da abokan tafiyarsa da ke tare da shi suka sayar da Yusuf da wasu ‘yan kuɗi kaɗan da tamanin da wani farashi baksin tauyayye ɗan kaɗan mara kima an gane ko ma'adula wanda suke da su ƙarfin a ƙirge su nan masu saukin kirga in kuɗi suka yawa ba su da saukin kirga ko na takarda ne balla suna ce na kwandana an fahimta ko ba su da sauki za ka yi ka yi ka yi ka gaji ana cewa wannan wanda mun kirga ba ga ne ya wanda mun kirga ma yanzu wanda mun kirga ba su wanda mun kirga ba, sai ka ji ka sani tun kana dangwalo yau kana yi tun tana sai ka ji ka gaji ko to amma abin da kawai ka ɗaya biyu uku hudu biyar an gama to da ka suka sai da shi da wani farashi ɗan ƙanƙani sauyayye da rahima ma'aduda ‘yan wasu dirhamomi ne ke diddikanku me yasa suka yi haka wa Kano fi himinar zahiri? dalilin haka sun kasance masu kwaɗayin saurin rabuwa da shi saboda ba ta hanya ta kwarai suka tafi da shi ba da kyakkyawan manufa mu'amalance shi ba an fahimta ko sai suka zama masu wato kyamarta masu son saurin rabuwa da shi in an ce zahid abin abinda ba ka kaunarsa ba ka san sa an fahimta ko sun ka zama suna suka nuna ba ka san ci gaba da zama da shi saboda karta shi iyayen su gan su su gan shi a hannunsu a za ta a kun ga ashe gane suka ɗauke yusuf ko amma ga yusu a gurin wasu mutane ko wani abin da ya kama da kan kuma a zana magana cewar abin da suka haranar samu kuɗi da shi ba samu ba in ka tashi cewar ga ci an ga yaro a ga wajen wani abu magana ta kuma za za su fashi kansu ko me zai biyo baya ko to da in ya bar hannunsu ma baya hannunsu duk ma abin da zai faru ya je ya faru to shi ne abin da ake ke tayana a ma'anar wannan aya ta zo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma ina labarta mana mummunar mu'amalar waɗannan matafiya a alaƙa su da annabi su cewar ba alaƙa ba ce mai kyau su ma suka yi kamar yadda 'yan uwansa ba su yi alaƙa mai kyau da shi so da ya fita daga matsala ya faɗa wa ya fita daga jarraba ya shiga wa sannan har wa yau daga cikin abin da aya take faɗa mana na mummunar mu'amalarsu da shi sai da shi da suka yi da ɗan kuɗi kaɗan sun ɗauke shi kamar kadara alhali ɗa ne ƴantacce suka wato sai da shi irin sayarwar da ake wa bawa bawon ma mara kima ko suka sai da shi irin yadda ake sai da dabba dabban ma wacce ba ta da daraja an fahimta ko me ya jawo haka saboda dama ba sa sanya yawanzu wanzu idan ya kasance tare da su saboda ba su kyautata mu'amala da shi ba ba kuma ta salon da ya dace zama a hannun su zama a hannun su sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu mummunar mu'amalar wanda ya jahilci addini in aka ce da kai mutum bai da masaniya ta addini wahayi daga Allah da yake haskawa bawa rayuwa to za ku ga abubuwa na ban mamaki da kuma mu'amala da masu son zuciya za ka wahala su wahalar da kansu suke da son zuciya kuma wahalar da wanda suke da suke domin son su ne ya za suka ɗauki yusuf a matsayin kadarar sayar in ku ba son zuciya ba to ƙarancin saninsu da addini jahilci ya kai su ga halaka ƙari kan wasu suke ciki ko kuma san zuciya aka su halaka ƙari kan wasu suke ciki san zuciya sannan wannan aya ta ne mana bayani na wato ainihin irin yadda wasu daga cikin jama'a suke a lokacin rayuwar annabi ko lokacin rayuwar annabi yusuf cewar akwai waɗanda suke da halayya ta mai da ɗayan mutane bayi ba ta hanyar su dace ta mai da ɗa mai ‘yanci bawa ta sayar da ɗa da yake da ƙimar da tawon ta dabba ko kadara to wannan shi ne irin saƙon da wasu wannan ayoyi da makaranta suka ba mu kuma da abin da suka ilmantar da mu abin da muka da Allah ba mu nadarsa kuskure kuma Allah ya yi. Wa alaikum salam. eh alkhairi abinda ake nufi da shi da wakai albighal abinda ake nufi da shi alfadarai da yawa na alfadari wancan kuma da yawa na doki alkhaila wal bighala Allah yake da wakai da alfadarai wal da jakuna da Allah ya halicce su daga cikin hikimar halittar su da tarkabuha wa zina dan ku hau ku je ku biya bukatun ku ne da kullum an gane a hau jakin ka je da za ka akan kare fiye da a ce ka tafi a kafa a huce da yakwa a ce ka tafi kana gumi sai dai shi jakin wahala amma kai kana fushi kana gumi ko shi dokin sha wuya amma sai kana sai kana kuce kana ko shi alfidarin shi ke ta wahala amma sai kana zama kana kuce wa zina wani lokaci kuma don ku yi ado da su za ga an ci kwalliya an wado doki kwalliya an hawo an taho ana tafiya tinkis tinkis tinkis ana jin cewa ana da wani abin da ba kowa yake da shi ba shi ma kansa jaki da jaki wani lokaci ba gona za shi ba ba kaya ƙura jakin ba haka nan ci kwallensa ya hau jakinsa a shiga gari kamar kai ne ka hau motar kuma ka shiga gari za a ɗan inda su ba su suke a ɗan yan tsayayya ko kuma abin da ko a shakata a dawo su ne lokacin ban balasta an gane ko da tarka bo wa zina. shi ɗan ku hau wa ya kulku ma la ta'lam kuma Allah zai halitta su abubuwan ma da ba ku sani ba ba shi zo ba sa na an halitta da su mota su babur su jirgin ruwa na ƙasa ko na sama nan ga kaɗan ma kuma zuwa ce ai ba ma sai ka je iya fasa a gidan sama ko za zuwa ke cikin ka eh. Allah ya san da kace ya kware da azumi mutum eh haka ita mutumin da yana azumi ina cikin magana sai ya kware sai ya kurɓi ruwa idan kurɓar ruwan daɗi ya manta azumi ya suke ga cewar wannan kurɓar ruwa za ta kuɗa masa abin da ya tsaya masa a makoshi ya zama sanadiyar shaƙe wannan to hukuncin sa hukuncin wanda ya manta ya sha ruwa amma in ya san cewar yana azumi ya tuna amma kuma saboda ya kware yana ga cewar bari ya maza ya maganin kware wannan da wuri a ɗau lokaci mai tsawo ya sha ruwa su ya karya azumi to da in yi haƙuri ubangiji zai da rabe da wannan ƙwarewa zai kawo haɗawar abin har kuma ya ƙarasa azumi an fahimta ko sai in abin ya sutura an kai ga ana cin ruwa na fa shaƙu nan da kuma shaƙe wannan fata yawa kafa a rasa shi wani ya zama lallai ya sha ruwa magana shi ta ana so a shawo maganin ciwon ya tashi daga maganar wanda zai wa shari'a zanganci ko wani abin da ya kamata an koma maganar mara lafiya da a shari'a ta ce ya ciye sha yara ma wani lokaci an fahimta ko malakun kace wayar yaka auren yaka auren yaka yace ya halatta mutumin da aka san dan duba ne ko boka mutum ya auren masa da ƴarsa, haramun ne haramun ne mutum ya auren wa boka ko dan duba yarsa tunda Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr annabi Sulaiman da rayuwarsa yi mulkin da yi bai kafarta ba dan bai zo da tsarin kafirci manzo ne ba sai dai shaidanu su suka kafarta me ya da kafarta su yu'allimuna an-nasa sihra suna sanar da mutane tsari sai Allah da kansa ido da cewa tsari kafarci su da wanda yake yin sa daukan ya a bashi kamar ka auren wa da kafiri ɗan saboda kafiri ne Inda mutum zai tsafi su magana cika a yi hannun ne za a yi nesa da koyarwa addinin Su da ba zai ba hannun ya ba. Walakin tinku fil mushrikina an gane ko kada auren wa da mutumin da aka san arne ne ya Allah ya hana sannan kuma a dangane da abin da ya shafi eh, tsari na auratayya a musulunci ita wacce za a aurar din bayan tana da haƙƙi akan mahaifinta na cewa duk abin da zai cutar da ita kada ya kai ta gashi an fahimta ko sannan kuma a tsari na addinin musulunci kai musulmi duk abin da za ka addinin kai yana kan gaba addinin ka shine a kan gaba addinin ka shine a kan gaba to da haka duk wani abin duniya na a ce ina da in aka aure shi za a ci a sha a fanta ma mutum ne mai sakin hannu don wasu abin da yake halaka shiga inda ci. sha a kuce mu ma mu huta kai ku huta mu mu huta da wannan halaka ba hutu a cikin saba wa Allah dan za a samu duniya Allah ya kiyaye eh ranar azumanta eh idan mace mai haila wacce take iya yin azumi sai ta tana daga cikin waɗanda Allah yake cewa da su su yi a wasu kwanakin daban saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama da mu'aza take tambayar wato ainihin Aisha me yasa aka ce matan da suke jinin al'ada sirama azumi amma ka sirama sallah ta ce mata haka aka umarce ni ko ku ce ma ya haruriya ce kamar yanzu ne ka ce ko ke ma ya tafi na ce an gane ku ta ce a tambaya ce a ne. kawai neman sani ce to haka aka umarce ni manzan Allah da aka aiko shi haka ya faɗa mana Allah ya ɗora mana murama masa azumin makan da muka sha idan muna jinin al'ada ko jinin haihuwa amma kada mu rama sallah ita an ɗauke to da ka in wacce take jinin al'ada jinin al'ada su isa mai ta aka ce haramun ne ta azumi jinin al'ada Wasu take iya azumi ce su za ta bari sai bayan ka samu tsarki bayan sallah rama in ku a'a ba wacce za ta iya yin azumi ba shi sakamakon ciwo an gane ku ko wani dalili zai sa wasu ba su iya azumin ba to kuma ya zama to cewar ciyarwa ce a kan to yadda wanda yake namiji da baya cikin al'ada zai ciyar da duk azumin da bai ba haka ita da take yin jinin al'ada amma ta samu kanta wasu ba ta iya azumin da ba ba ita ma duk azumin da ba ta yi shi ba za ta ci in duka watan ne ba ta ba da wanda yi jini a cikinsu da wanda ba ta jini a cikinsu ba da za ta ci saboda ba ai wanda aka yi jini a cikinsu inda tana jini tana da ikon yi za ka rama su an fahimta ku Allah ya samu da shi. eh abin da ya kamata dama ga wanda ya san ciyarwa ce a kansa sanda duk aka kai azumi ka ɗauki haƙƙin na ranar ka baya saboda gobe bakar tabbatin za ka kai an fahimta ku saboda haka yau ya tabbata ban yi azumi ba. kuma ba na cikin wanda za su iya ina cikin wanda shari'a ta min dama da ciya mutum da na kai da Allah wani a wurin mun fara ya ka gidanta na marayu ba mu bukatun ne ka samu wata za su yi amfani da ita ko buɗe bakin gobe ko kuma su gobe sai ka kai an gama ne gobe ma haka jibi ma haka an fahimta saboda haka in ka ce a ban ka bari fiye da sai bayan sallah kai da kake cikin matsalar kasar da ita kai ka fi kowa sanin kuma bayan sallah ba manke ana gamawa ba da kama za a yi sallar ba ga sallar ta zo ranar sallar ta ba za a yi sallar ba kai baka san haka ba to in ba wanda ya san wannan matsalar ta haka ba sai ka tafi da bashi a Allah ya sa mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu